ألا فقد آذن الشهر الكريم بالرحيل فلينظر امرؤ ماذا قدم في النصف الأول ثم ليستعد لمواصلة الخير لمواصلة الخير في الثلث الأخير من رمضان فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره رواه مسلم ولعل السر في الاجتهاد والمبالغة فيها هو أولا أنها ختام الشهر المبارك والأعمال بخواتيمها ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك رواه ابن السني وهو ثانيا أن ليلة القدر المباركة تلتمس فيها أيها الصائمون فاستعدوا لعمارة العشر الأواخر من رمضان بما يلي أولا إحياء لياليها وذلك مع الأهل والأولاد فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي الأواخر من رمضان شد مئزار وأحيا ليلة وأيقظ أهله رواه البخاري ثانيا الاعتكاف فيها فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه ثالثا التماس ليلة القدر فيها فقد قال سبحانه وتعالى في بيان فضلها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وألف شهر تساوي ثلاثا وثمانين سنة وأربعة أشهر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري رابعا مضاعفة الجود والبذل في إطعام الطعام ومساعدة المعوذين واليتامى والمساكين فقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة رواه البخاري من حديث عبد الله بن عباس خامسا اغتنامها بكثرة الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن الكريم فقد قال عز شأنه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سادسا كثرة, كثرة الدعاء والإلحاء فيه فقد جاء في آيات الصيام قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم وفي رواية والصائم حتى يفطر رواه الترمذي أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers and sisters in Islam We have passed half of the month of Ramadan and the next Friday we will witness would be in the last 10 days of Ramadan This means that Ramadan has started bidding farewell for us. We should therefore look back. What have we done? Which commensurate with the position and virtue of Ramadan in the last 16 days. And let us prepare to continue with the good things in the last 10 days of the month of Ramadan. Aisha radiallahu anha told us that the Prophet sallallahu alayhi wasallam used to intensify his struggle in worship in the last 10 days. He used to struggle and exert his efforts in the last 10 days more than he used to do in any other days. Scholars infer from this that the secret may be these two things. Number one, because they are the last days. And Allah subhanahu wa ta'ala considers the last that you do. And that is why the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to even supplicate that, oh Allah, make the end of my life the best of it. Make the end of my deeds the last, the best of it. And make the best of my days the day I am going to meet you. Secondly, because it is in these 10 days that we search for the Laylatul Qadr. So the Prophet ﷺ used to intensify his deeds. In the last sermon we have mentioned that there are acts that we need to be doing copiously. We should be doing them more in the last 10 days of Ramadan we talk about prayer. We need to pray and we need to observe the night vigil. We need to pray in the night. But this time around, not only alone, we should make sure that we involve our women and our children so that they also get of the blessings of the ten of the last ten days of Ramadan. Aisha, the, the beloved wife of our noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, anha, told us that whenever the last ten days enters, the Prophet sallallahu alaihi wasallam will double his struggle and will keep awake throughout his night, meaning that he praying in the night and he wakes up his family to join him in the Qiyamul Layl. Secondly is to engage in seclusion in the mosque to the best of our ability. For the Prophet ﷺ used to seclude throughout the last 10 days of Ramadan and throughout his life in Ramadan until he left this world and his wife continued after him. Number three is to search with vigor and diligence the night of the majesty. Allah told us about the virtue of that night, Laylatul Qadr, that it is better than 1,000 months, which is equivalent to 83 years and 4 months. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to keep awake through the night searching for this night and he asked us to search in the odd numbers. The night of the 21st, 23rd, 26th, 27th and 29th. You might not know which is exactly that day because the month could be 30, the month could be 29. That is why you need to search for Laylatul Qadr, for Laylatul Qadr in all of the 10 days. The Prophet sallallahu said, من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه Whoever wakes up and prays in the night of Laylatul Qadr, with sincerity and longing for Allah's reward, all his past sins will be forgiven. Number four, we should multiply our acts of benevolence, kindness, and generosity through feeding the indigent, through aiding the less privileged, through taking care of the orphans and the needy. The Prophet ﷺ was the most generous of people, but he is more generous when it is Ramadan, when Jibril alayhi salam used to meet him every day so that they study the Quran. Ibn Abbas said that, or said that the Prophet ﷺ used to be more generous than the free air or than the generous rain when it is Ramadan and especially in this last 10 days. So let us copy the Prophet sallallahu alaihi wasallam and imbibe the attitude of the pious who feed whether in affluence or in period of reality and period of uh, strictness. Five, number five, we should leave these 10 days in copious meditation, glorification of Allah subhanahu wa ta'ala and recitation of the glorious Quran. That is why the, the angel used to come to the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam for recitation of the glorious Quran, for the study of the glorious Quran, and that is why many of our pious predecessors, when it is Ramadan, they stop all other things to concentrate on recitation of the glorious Quran. Some will have 10 khatma. Some will have 15 khatma. Some will have 30 khatma in Ramadan as it is narrated of Imam Ahmad and many others. Finally, we should engage in copious supplication and we should be very rigorous in doing that for Allah subhanahu wa ta'ala had urged us to pray in Ramadan and promise to answer our supplications in Ramadan. That is why at the midst of Ramadan fasting, Allah asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam to inform his servants that he answers the supplication of anybody who supplicates to him in fast and who had positively responded to Allah's call. The Prophet ﷺ told us that there are three people whom whose supplication are guaranteed. A just leader, the first in person when he comes to break his fast and the one that has been dealt with mischievously. In some narrations the Prophet said, and the first in person up to the time that he will break his fast. Meaning throughout the period of fasting, when you pray, you supplicate, Allah will answer your supplication. We should therefore engage in these six activities, especially in the last 10 days of Ramadan. May Allah make it easy for us. Allahumma ameen. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai muna neman agajinsa muna neman shiryansa muna neman karinsa daga sharrin kawunan mu, daga mugayen ayyukanmu duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda ya isa ya shiryar da shi muna masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu abun bauta ba ta cancanta da gaskiya sai Allah madaukakin sarki shi kadai yake ba shi da abokin tarayya muna masu bayar da shaida cewa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah shikamakan annabawa ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa ya zuwa ran tashi alkiyama ya ku al'ummar musulmi gashi nan ramadan ya fice rabi ba za mu sake yin wata juma'a ba ba za mu sake ga wani ranar juma'a ba fashe muna goman karshe na wannan wata kenan ya fara yi mana bye bye don haka lallai mu waiwaye adon tafiya mai muka gabatar kowane wata kana iya tunanan za ka iya rama abin da ka bari a cikinsa amma ta yaya za ka iya rama abin da ya kubuce maka a watan ramadan alhali ba ka da garanti cewa za ka iya samun wata irinsa kafin ka bar duniya don haka kowa ya yi waiwaye ya ga mai ya aikata sannan ya kimka ya sake caji da ɗaure ɗabara na musamman domin fuskantar goban ƙarshe na wannan wata mun ci sulusi na farko mun ci rabi na farko ya rage mana rabin ƙarshe sulusinsa shine wanda ya fi girma da daraja ya fi alkhairi sai da aisha ummul mu'minin take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kokari wajen bauta a goman karshe irin kokari wanda baya yi a wani lokaci wanda ba shi ba a ramadan malamai suka ce sirrin haka abubuwa guda biyu ne na farko saboda su ne lokutan karshe a wannan wata Allah ko yana la'akari da ƙarshen ayyuka shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin addu'o'insa yana cewa ya Allah ina roƙonka ka sa ƙarshen rayuwana ya zanto mafi alkhairi ka sa ƙarshen aikina ya zanto shine mafi alkhairin aikina kuma ka sanya ranar da zan haɗu da kai ya zanto shine mafi alkhairin zane kuna na biyu saboda a goman karshen ake nema daren na sulƙadari. a nan daren yake ya ku masu azumi da haka ina mana wasiya da mu shirya mu kimtsa mu raya goman karshe na watan ramadan ta hanyar waɗannan ayyuka na farko muraya su tare da iyalanmu da 'ya'yanmu wajen yin salloli na tarawihi da tahajjud annabi alayhi salatu wassalam ya kasance kamar yadda sai da Aisha radiyallahu anha ta faɗa mana idan goman karshe ya shiga yana ƙara ɗaure ɗamaransa ina ya ce wajen wato ainihin tsananin bauta waɗansu malamai sun mace yana ƙaurace masaduwar iyali kuma yana raya daransa sannan ya tayar da iyalan su ma su ma su samu rabansu na wato ainihin raya dare da sallah da karatun alkur'ani mai girma abu na biyu shine itikafi wato tarewa izuwa masallaci domin aikin bauta da ikhlasi ma Allah madaukakin sarki annabi ya kasance yana yin itikafi na goman karshen watan ramadan har Allah ya dauki ransa sannan matansa suka ci gaba da yin itikafin su ma bayan shi kamar da bukhari da muslim suka rawaito abu na uku shine dagewa da nacewa wajen neman samun gam da katar da lailatul qadri Allah ya faɗa mana falala na wannan dare shine daren da aka saukar da alkur'ani mai girma a ciki Allah madaukakin sarki ya faɗa mana falala na wannan dare ya fi na watanni dubu wato shekara tamanin da uku da wata hudu da wata mala'iku suna saukowa a wannan dare tare da shugabansu jibrilu alaihi salam ana yada aminci a wannan dare har kullowa alfijir annabi alaihi salatu wassalam ya kasance yana itikafi a masallaci a goman ƙarshen nan ne dan ɗaya daga cikin abubuwan shine dan ya riski wannan dare daren lailatul qadri har yana cewa duk wanda yana cewa ku kirda don daren lailatul qadri wato ku nime shi nema irin na naciya a goman ƙarshe na watan Ramadan sannan ya ƙara haddadewa musamman a raneku na mara wato a daren 21 ko 23 ko daren 25 ko da bakwai ko da tara ko daren talatin idan eh, wato azumi ya zo Allah ya ɓoye wannan daren saboda kada ka yi kasala ka zanto sai a daren kawai za ka tashi shi yasa ma annaba alaihi salatu wassalam bayan ya faɗi cewa daren 21 daren kaza ya dawo kuma ya ce ku neme ta a wato ainihin idan ya rage watan ya rage saura tara saura bakwai saura biyar saura uku saura duk dai mara so in ka duba hadisan gaba ɗaya ana gaya maka ka nema ne a kowane rana don kowane dare yana iya zantowa wutiri a cikin kwanaki goma na ƙarshe don baka sani watan zai zama talatin ne ko ko zai zanto ishirin da tara don haka annaba alaihi salatu wasalam ya kwalitar da al'ummarsa har yake cewa duk wanda ya tsayi wani dare a daren lailatul qadari za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ko dukkanmu masu zunubai ne kuma mun san masu zunubai ne mu gagara bata don mai ba za mu ribace ta ba abu na hudu jama'a mu rubanya ayyuka na kai na karamci da bayarwa musamman ciyar da abinci da taimaka ma gajiyayyu da marayu da marasa ƙarfi a cikinmu annabi mu sallallahu alaihi wasallama ya kasance wanda yafi kowa kyauta yafi kowa karamci amma karamcin nan nasa ya fi fitowa ya fi yawa a watan ramadan a yayin da mala'ika jibril yake zuwa su haɗu da shi kuma hakan a kowane dare mala'ika jibril yake zuwa su yi darasu na alkur'ani mai girma yakan zo su karanta alkur'ani daga farko har izuwa inda aka tsaya a shekarar da annabi zai bar duniya sun sauke alkur'ani har so biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam to tasirin wannan alkur'ani da yake cewa ku ciyar safiya da maraice a ɓoye a bayyane a halin yalwa da halin kunshi wannan yake sa annabi alaihi salatu wassalam kyautansa da karamcinsa ya wato ainihin ƙaru ya ninka yadda ya saba har abdullahi ibn abbas take cewa annabi alaihi salatu wassalam a ramadan ya fi iska kyauta ya fi ruwan sama kyauta ai ruwan sama wani lokacin zaka ga ya zo gari guda ya ba waɗansu ya bar waɗansu haka ne ko ba haka ba to annabi alayhi salatu wassalam kowa yake bawa a wato ainihin musamman watan ramadan abu na karshe jama'a mu wato ainihin ribaci wannan dama na rayuwa a wannan wata musamman goman karshe mu yawaita ambatan Allah madaukakin sarki da tsarkake shi da tasbihi daga zuciya har baka da kuma yawaita karatun alkur'ani mai girma abinda da yawa daga cikin magabatanmu suke shigala da shi kenan idan watan ramadan ya zo su yi sauka so uku ko so ɗaya a wato ainihin mafi karancin takadiri ko so biyar ko so goma ko sha biyar ko so ishirin akwai mutanen da aka rawaito suna yin sauka biyu kullum a watan ramadan yana nuna maka ba su da wani aiki sai karatun alkur'ani mai girma saboda falalan alkur'ani mai girma wannan shine abin da ake rawaitowa daga irin su sayyidina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ana rawaito cewa Imam Ahmad yana yin sauka sau talatin a watan Ramadan da yawa idan watan Ramadan ya shigo to suna cewa inna ma huwa tilawatul Qur'an wa aljud wa aikin da suke yi kenan su mai da hankali akai yawan karatun alkur'ani mai girma shagaltuwa da tunani da tantantane cikin alkur'ani mai girma sannan da wato ainihin bayarwa da ciyarwa lallai mu wato ainihin kula da wannan sannan a ƙarshe daga cikin zikiran akwai addu'a lallai muna buƙatar addu'a musamman irin wannan yanayi da duniyar musulmi ta samu kanta a cikin yanayi da ake binta ɗaiɗai ana rugurguza wato garuruwanta musamman wanda ake ganin sana da ɗan ƙarfi da za su iya cewa arnan duniya a'a muna da bukata mu yawaita addu'a na irin wannan kunci da talauci da ya kakatutu ma al'ummar mu a wannan ƙasa mu, musamman a wannan yanki namu na arewa muna bukatar mu yawaita addu'a saboda wannan tashin tashina da rashin tsaro da ya mana kakatutu a wannan yanki namu na arewa muna buƙatar yawaita addu'a da arnan duniya sun kafa mana ido a dalilin abubuwa da muke da shi na arziki wanda mu ba ma ma boransu kuma suna kwacewa suna satawa amma abun bai ishe su ba suna san yanayin da za mu shiga cikin hargitsi da baganniya domin su kwashe ba tare da mun san ma suna kwashewa ba don haka muna buƙatar mu tsananta addu'a Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya a wannan ƙasa da sauran ƙasashen musulmi ya kare mu daga sharrin munafukai da masu yin zagon ƙasa ma tattalin arziki da zamantakewa kai musamman masu yin zagon ƙasa marayuwar mu ta addini a matsayinmu na musulmi a wannan ƙasa musamman a wannan yanki na arewa muna buƙatar mu tashi hakan ba mu da makami da ya fi addu'a mu roƙi Allah maɗaukacin sarki ya yi mana maganinsu na cikin gida da na waje Allah ya rugurguza su mummuna akan wannan ƙasa Allah ya gyara mana shugabanninmu ya kama hannuwansu zuwa ga abin da zai kai mu gaba ɗaya zuwa tudun mun tsira zuwa shirya da yadda Allah maɗaukakin sarki Allah sarki ya yi alkawarin amsa addu'a mai azumi idan ya yi addu'a shi yasa yana magana akan dokokin azumi sai ya ce idan bayina suka tambaye ka dangane da ni to ina kusa da su ina amsa addu'ar mai addu'a a yayin da ya addu'a ya roƙe ni ya kiraye ni ya san yana da bukata zuwa gare ni don haka kawai abin da suke bukata shine su kawo mujibatu al-istijaba su amsa ma Allah madaukakin sarki kuma su yi imani da shi dan su samu shari'a wannan zai sa Allah ya amsa addu'arsu annabi alaihi salatu yana cewa akwai mutane guda uku da Allah bai mayar musu da addu'ansu wato yana karba shugaba mai adalci mai azumi a lokacin da yake buɗe baki da wanda aka zalunta a wata riwayar ya ce mai azumi har ya buɗe baki yana ana bukata tsawon yini gaba ɗaya har dare mutum ya yawaita addu'a ba mu da lokaci da ya fi cancanta mu na wa Allah madaukakin sarki da addu'a kamar irin wannan lokaci a sakamakon yanayi da muke ciki ya Allah muna roƙonka da sunan nakinka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ya Allah ka karbi ayyukanmu ka karbi azuminmu ka karbi kiyamun laili ɗinmu mu ka karbi ciyarwan mu ya Allah ka kare mu daga sharrin masharranta na cikin gida da na waje ya Allah kada ka dora abokanan gaban mu akan mu ya Allah ka babu nasara akan azzalumai na cikin gida da na waje ya Allah ga gazbi tana nan tana nan tana kare maka ɗakinka mai alfarma baitul maqdis ya Allah ka ba su nasara ya Allah ka ba su nasara ya Allah ka ba su nasara ya Allah ga gabas ta tsakiya musulmi ne a wurin ya Allah ana nan ana kawo musu hari ana son su shiga cikin yaƙi wanda zai gurɓata yanayi ya Allah karka bari haka ya faru ya Allah karka ka bari haka ya faru ya Allah ka farkar da shugabannin wurin su hada kai bisa littafin Allah da sunnan manzonka sallallahu alaihi wa sallama su yi ƙarfi su gagari duk abokin gaba da zai zo daga waje ya Allah muna roƙonka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 أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله